sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma ni. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mota Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Hawa Sharif. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala. A yau 16 ga watan Oktoba na shekara ta 2023 za mu ci gaba da magana ne akan yadda ya kamata a baiwa 'ya'ya maza da mata tarbiyya don shirin zaman aure mai nagarta. mu kamar yadda muka faro muku a makon da ya gabata. A yau za mu ci gaba da wannan tattaunawar mai muhimmanci. A don haka ne a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki a zauren namu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron mu za mu garzaya zauren tattaunawar tamu karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. To yan aji barkamu da zaki raduwa da ku a cikin ajin namu na yau da gobe inda za mu tattauna kan matsalar zamantakewar aure. Za mu yi magana ne akan rawar da iyaye ke takawa wurin zaman lafiya ko kuma aka san su a gidajen 'ya'yansu. Wanda za mu ɗauki darasi a hannunsu muna tare ne da Hajiya Dr. Safiya Bamalli, Malama Hauwa Yakubu Abubakar sai amina aliyu tijjani barkanku da zuwa gaya mana shin menene ke faruwa kuma me rawa iyaye suke taka wurin lalacewar zamantakewar auren yaransu salamu alaikum watan idan har daga can gefe mazan mm. ba su samu kafuwa da sanin abin da ya kamata na zamantakewar aure ba a wurin iyaye a cikin gida shi ma uban wallahi akwai uban da bai da ilimin addini shi a yanzu iyayen kansu neman abin duniya ya sha gaban su ba su da lokacin ma tsayawa su ga me ke faruwa a cikin gidan nasu komi ma ya riga ya sake shi daga hannun shi ya bar ma matan shi idan mai kuɗi ne idan kuma talaka ne watakila shi kuma ya fita ya je nashi kila a tasha ma yake zama yana jiran ailoji ya samu abin da zai mm. samu ita matan nan ya bata kafin ta gan shi kila sai yamma abin da za a ci da abin da za a sha mm. ita ta san yadda za ta yi ƴaƴan mm. nan suna kallo suna ganin abin da yake kaiwa yana komowa mm. uwa ce take struggling to ka gaya mun yadda in yaro ya taso yau ya mallaki gidan kanshi zai yi tunanin cewa shi ya kamata ya ciyar da iyalin shi da kai rauni a nan wurin zai yi tunanin cewa ya kamata ne a tashi ta ci gaba da ciyarwa <laughs> gaskiya ne haka yake faruwa da yawa mukan ɗora ma mata iyaye nauyi akan tarbiyya akan 'ya'ya akan zaman aure to a gaskiya iyaye wasu daga cikin akwai wanda sukan tsaya din su jajante akan ƴaƴayensu gaskiyan magana kuma an fi ba ƴaƴa mata tarbiyya akan yadda za su rike zaman gidan aurensu a fiye da ɗa namiji saboda shi namiji yana ganin ai shi ya san komai ko in ya aje mata abinci ya gama ba mm. dole bane ya san sauran duka wa'insu haƙoƙinta to kuma ba haka bane idan an samu saɓani hmm. tsakanin su ma'auratan hmm. shin kai tsaye wai ya gani ya kamata a ce suna kai kuka iyaye abokansu ko kuma su je kotu tun da dama don haka aka kirkiri kotu <laughs> a'a mu a da a baya aure idan ya samu matsala ba a ma son a kai maganan kotu ai idan ka kai kotu magana ya lalace kai tsaye abu idan ya faru iyaye akan fara zama ma da matan da miji su fara tattaunawa a tsakaninsu in ta ji in shi ne ita ta gaya mai laifi in yana da sauƙin kai zai fahimta ya ba ta haƙuri ko ko bai ta haƙuri ba saboda yana gani shi shugaba ne zai ƙoƙari ya gyara ko kuma idan ita ne in ya gaya mata ita ma za ta ƙoƙari in mai sauƙin kai ne ta ba da haƙuri ko kuma ta gyara to in abin yaƙi ne sai ta fara neman iyayenta farko wanda za ta fara kai ma kukanta mace uwanta uwa uwa uwa za ta fara zuwa da magana tana zuwa gidan iyayenta za ta gaya ma mama ga abin da yake faruwa wane kaza kaza yi min kaza to a nan uwa za ta ce to a yi hakuri na farko in ta shigo da magana To a mutanen da ke. A mutanen. Nan gaba ne yanzu cewa take to bai isa ba. A nan ya same mu. Wallahi yayi ƙarya. To ainihin <laughs> dattawan mu mu na da mm, mm. za in kika zo da maganan uwa za ta ce to yi hakuri sai ta zaunar da ke. Ba zuga yar take. A'a sai ta zaunar da ke ne ta baki magana ta lallashe ki ta ce yi hakuri. Ni ma da na ka an yi min kaza. Mu ba ki ga komai ba mu da da aka yi mana kaza kaza ko yanzu da kuke cikin jin daɗi. Yi hakuri yi hakuri zai bari. to sai ta bata hakuri in wani abu take da bukata ba a yi ba za a yi mata sha tara na arziki daga gidansu sai a ce ta koma gidanta bayan dan wa'yansu kwanaki ko dai uwan tunda mu a da iyaye mata ma baki ki zare gidan danki hmm. saboda kamewa ita sarkuwa hmm. kamewa da girma amma uwa tana zaune ne ke ne dan zai zo wurinki ki ya ga miki ga laluran da yake damun shi in kika yi wannan nasiha kika yi kika yi kika ga ya dan ya fi karfin ki uwa mm. to sai ta buɗe magana ta je zuwa ga uba mm-hmm. na gashi gashi halin da wance take ciki tsawa lokaci kaza ha abin da suke ciki kenan mm. to shi kuma uba aikin ga magana ya fara girma mm. to uba in aka gaya mishi wannan magana shine sai je nemo uban yaro da hmm, ko ko wakilin shi aje a hmm. samu a zauna a yi magana ya kira dan ya kwaba mishi wato lokacin da iyaye suke shiga cikin al'amarin aure a lokacin wallahi ba maganan kotu a in ka kai aka ganka a kotu mamu a da ana ganin abin me zai sa baki da iyaye ne aiko ta sai wanda sai in ya fi karfin iyaye to yanzu malama zaki ga wani lokaci za a yi auren ya mutu iyayen da suka je suka karbo auren ba san aure ya mutu ba kila har ita macen auren da har sai ta yi idda a cikin ɗakin ta ba ta gaya wa kowa ba kowa na ta bai sani ba ballantana har a sa baki kila abin ya gyaru mm. shi ma bai gaya wa kowa ba yana sha nan gabansa su suna ganin cewa sun fi karfin su za su iya kansu komi ba tare da kowa ba ma. Ba ganin kamar kilan sun zo kila iyayen babu biyan bukata ne shi sa yaran ba sa son su je wurin iyayen. to ya danganta da yadda su iyayen nasu ne suke hmm. wasu kuma sukan guji iyayen ne saboda in sun zo musu da magana ba za su tsaya akan turban daidai ba wasu za su bi son zuciya wasu kuma kawai a'a yaran ne su suke da wannan ɗabi'a suna ganin ai sun yi aure yanzu sun mallaki hankalin kansu duniya na kora hura musu kwakwalwansu to ba tarbiyya ne ai tun farko a duk ɗan da yake da tarbiyya bai tsallake maganin iyaye to kenan dai daga farko dai a ƙara koma da iyayen ne a iyaye ba su bada turba mai kyau ba wannan duk an zo wurin auren ma ba sa son su shiga ciki sam sam iyaye fa iyaye gaskiyan magana sai mun cire son zuciya in dai muna son al'amura su gyaru akwai iyaye a cikin maganar lalacewar tarbiyyar yaya gaba ɗaya iyaye ne dumu dumu to me yasa wai yanzu iyaye san ba su damu da gidan ɗansu ko su yi kyau yanzu ta zauna lafiya ko kar ta zauna lafiya bai dame su ba kuɗi suna son kyale-kyalen duniya fiye da yadda za su yi abu domin Allah duk in ka sa son duniya a cikin zuciyanka to ba za ka iya gyarawa ka ji tsoron Allah ka daidaita lamuranka ba amma matukan za ka bi yadda aka koya maka tarbiyya ka ɗora 'ya'yanka a kai wallahi ko yanzu 'ya'yan da suka sha tarbiyyan har yanzu suka samu wannan tarbiyyan zaki gansu ba kasafai zaki gansu cikin lalacewa ba samsam akwai nagarin har yanzu amma batattun sun fi yawa saboda iyayensu dama su kansu ba su da tarbiyya balle su ba 'ya'yansu tarbiyya wato daga wanda ma ya zo neman ƴakka kai a matsayin mahaifi ko mahaifiya hmm. ya kamata ka lura kan wani irin mutum ne ya zo neman ƴakka. wallahi yanzu abin da nake gani mm. da irin shigan da mazan yanzu suke yi ko a wa'annan films mu na hausa da muke kallo za ki ga yanayin askin su mm. irin mai cicirib cicirbin gashin na eh, na abin nan wando mm. ya yayyage duwawun wanda ya zazzago to yanzu ina tabbatar miki za ki ga yarinya wai dan ana neman ɗanka na neman ta ta zo gidanka gidan sirikan bata aure su ba su aure ta ba fa wai ta zo ta gaishe da sarkarta surukan da bata riga ta zama na ina tabbatar miki akwai wanda sirika take ba mu labarin danta hmm. ne yake neman yarinya ita bata ma san maganan ya nisa haka ba hmm. sai kuma aka bijiro da maganan auren zumunci aka ce zai yi auren zumunci wannan abu ya dami yarinyan ashe ita bata sani ba fa ita wannan maman yaron sai ga su sun zuba hijabi zan balele har ƙasa su biyu da ita da ƙawayenta sun shigo cikin gidan ita uwan yaro saurayi saurayi ta zo suka duka suka gaishe ta da kamalansu da komai ta amsa tana jin daɗi ta ce ku ban gane ku ba mm. suka ce ai ni ce wanda wane yake ita ba ta magana ba ta eh, ba ita da kanta na zo ne mama dan Allah dan annabi dan Allah na roke ki ki bari wane ya aure ni dan Allah dan annabi ina tabbatar miki da wannan labarin haka aka yi ta rasa ta ce ita ta rasa ma me za ta ce kanta ya dauka ta ce to ta ina za mama an ce ke ce ba kya so saboda kina son ki ba dan dan eh, ki bashi dan uwanki dan Allah mun dade muna tare to iyaye yanzu suna kallo Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban wannan tattaunawar. To muna ta magana kan rawan da iyaye suke taka wurin taɓarɓarewar zamantakewar aure tsakanin ma'aurata. to kuma mun taɓo ɓangaren matan mun taɓo maza amma dukkan ku kun yarda da cewa mata ana ɗan kokarin koya musu tarbiyya yadda za su zauna duk da yake ba duka ne akan yi sa'a samu iyaye na gari da su gaya musu abin da ya kamata ba to amma ba daga ɓangaren mazan na ji kun nuna cewa anya ana samun akasi da inda ake tunanin shi namiji kamar da ilimin zamantakewa aure ake haifuwarsa ko eh. haka iyayen suke gani saboda haka ba mai zama da shi ya koya mishi tun kafin auren kuma idan ya auren ba sa sa ido a ta bangaren shi an ma fi sa ran ma a gan matar in har tana ma walwala to akwai matsala a bangaren dangin miji an fi son a ganta cikin takura to a gaskiya malama binta bangaren da ya fi ba da gudunmawa a wannan zamanin a bisa abubuwan da suka bayyana gare mu mm. na lalacewar taɓarɓarewar aure gaskiya matsalolin sun fi girma a ɓangaren maza duk da ba a taruwa a cewai bangare ɗaya kaɗai ke da laifi ai karfe ɗaya baya mu mm. in ji hausawa amma mafi girma ba da gudunmawa wurin taɓarɓarewar abubuwa mu abin da ya bayyana mana wurin mazan ne so da yawa zaki iske uba a gidan shi bai ɗaukan haƙoƙin iyalan shi gaba ɗaya yanda ya dace domin shi fa auren nan fa ba a yi shi wai an ban makara zaba ba komai da ka'ida komai yana da ka'idojin shi to kuma sannan shi fa shi fa tarbiyya ba wai da baki kaɗai kake isar da shi ba hmm. tarbiyyar da aka ba yara a aikace ta fi su. ta fi zama a ƙwaƙwalwarsu yadda suka taso suka gani hmm. to majority sukan taso su iske iyayensu ana tauye musu abubuwa da yawa wani ma ɗan ba ma ya ganin uwar shi ba uban shi in kika kwatanta misali lokacin da aka yi taba zaman gida din nan hmm. da aka dawo da mazaje gida akwai yaran da lokacin corona ne ko hmm. akwai yaran da a wannan lokacin aka rika samun abubuwa da yawa wani sai ya shiga daki sai ya kurma ihu ya fito da gudu lafiya wani kato ya gani a dakin mamarsu saboda mene bai saba ganin uban shi ma a gida ba saboda uban kafin yaran su tashi bacci ya fita wani to ina kuwa wannan zai samu tarbiyyar da ake zamantakewar aure to ki gane min hanya ki gane min hanya sai kuma sun yi bacci zai dawo mm. kuma sannan wani ai wannan situation din da ake ciki baya iya dauke ma iyalan shi abin da za su ci yau gobe eh, yau safe da rana da dare kuma iyayen shi da wacce zai aura yanzu mm. hakurin su da juriyar da abubuwan ba iri ɗaya ba ne ita uwarshi a gida za ta ƙarshen ta ita ta san yadda take ƙulƙulla wasu abubuwan bai ma sanya ake yi ba mm. shi ya sani uban bai ma sanya ake yi yaron ke tafi da abubuwa na rayuwa ba mm. ana nan ana nan yaro a bige bigen shi ya buga nan ya buga nan ya haɗa ya zo ya kai mazaunin da ya haɗa abin da ya shafi aure ya haɗa ya yi auren shi to a lokacin ba ma ya tunanin wai baban shi zai sa mai baki a cikin hidimar gidan shi da wasu abubuwa oh. domin kan ya kawo wannan matakin hmm. ai yana ganin abin da uban yake yi a gida. ya tashi aure shi ya makasa. Yawa ƙarshen ta su suke buga bugar rayuwa su buga nan su buga nan suke wannan to yanzu shi zai zo ya ce mai ai ga yanda za a yi shi ma uban ƙarshen ta hankalin shi ma ba a kai shi yake ba ko da abin zai zo ko kawai majority kusan abin da aka. To ita kuma uwar fa. wace uwa ke ita uwar miji hmm. to kin ga duk an saki ya bata san zafin ya mace na ya mace bane idan ta ga yana cutarwa ta yi mishi ba ai majority mu ma a nan gurin inda muke samun matsala kenan kuma babban matsala inda yake faruwa um, antibinta ai an ce arrijali qawwamuna ala nisa ita mace haƙoƙin nan da aka ce kaza da kaza akan namiji yake daga lokacin da namiji ya sake su hmm. ya bar su akan mace wallahi ba za ta iya ba abubuwan za su lalace ya fi karfinta ba muhallinta ba ne hmm. a bacce dai a muhallinta duk da dai an ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi hmm. ko aka ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa aka ce ar-rijalu um, ar-rajulu ra'in fi ahlihi aka ce namiji ne kiwo ne a cikin iyalansa hmm. aka ce wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kuma za a tambaye shi akan abin da aka bashi kiwo sai aka ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha mace kuma mai kiwo ce a cikin gidan mijinta hmm. dole ai kamar mataimakiyar shi ce idan ya fita abubuwan da ta gani waɗanda za su bujiro waɗanda ba su dace ba da bena in ya zo in ta iya controlling alhamdulillah in ya zo duka ya ce ala muku albarka mm. abin da ya gagare ta in ya zo dole uban ne zai shiga har ma wani abu kiga an ce ma yara in ku bari baban ya ji maganin nan idan ya ji da ni da ku duk ba za ta mana kyau ba mm. sai kiga duk an tsorata yawa ana tsoron kada ya shigo ya ji misali to duk ba wannan binciken wani dan ma za ki ga an waye gari ma ba a su yake kwana ba shi ya je nema ma kanshi gurin da yake kwana har ya taso mm. to an kawo mazaunin aure an ce zai yi aure bai san ni ya aure ba bai san hakokin aure ba bai san ni kuma an dauki yarinya kila iyayenta ita kuma sun yi kokari kuma inda muke samun matsalar nan antibinta sai ki iske ina da yaya maza da mata mm. sai in zauna in ba macen duk abin da ake bukata na aure na tarbiya ban ba mazan ba mm. wai ina son in na aurar da ita in ta je gidan mijinta ta zauna lafiya mm. sai in je in ba dan da shi kuma bai samu abubuwan da ake bukata ba mm. sai matsala ta biyo baya ni kuma nan 'ya'yana maza ban mm. basu ba wai saboda ba tawa za a kawo musu ba eh. ai a haka muka haɗu muka rusa abubuwan shi yasa na ce saboda ai muna haifo ƴaƴa maza da mata da kanmu muna da laifi ai shi yasa na ce miki bangare ɗaya bai ɗaukar laifi wato dai mazan da ba a mai da hankali kuma su ne jagororin su ne jagoro su ne manyan matsalolin sai kiga kuma shi ɗan namijin an zauna wani ɗan ma sai kiga an kai ga yin aure ko wankan janaba ma bai iya yi ba bari ya koya ma matar shi ya ake wankan janaba in an yi aure misali kila a ce namijin ne ke da ilimi ba macen ba ina ganin kamar za a samu zaman lafiya saboda ana kasar sa take ai da ba za a samu matsala ba ai in namiji ne ke da ilimi to filin ba zai samu ba zai ma fahimci da taimakon Allah dan ita kanta uwar dama yana yana seta ta ne ita kanta ai ita kanta da aka ce ma an yi ta daga haƙarƙari karkatacce wacce ake jiran to ita namiji kai za ka seta to sai ki iske so eh. da yawa matan su sun fahimci abubuwan akan maza to kuma in sun fahimci akwai rauni na ɗiya mace hmm, ai mace ba namiji ba ce ba za su taba zama ɗaya ba so yana nan da girman nan nashi da hmm. Allah ya bashi da matsayin nan nashi hmm. to kuma sannan rashin ilimin nan ya zo kuma ya tauye shi a wasu abubuwa to kin ga dole ne za a rika samun matsaloli ita kanta duk sanin da take da shi da kokarin da take da shi za ta wahala wurin ganin abubuwan sun gina ba a ba sa'a ba kuma abin sai ya zama nata a karatun da wasu abubuwan ma sun zo dai sai a hankali duk sun zo sun zama a banza astagfirullah bahaushe ya ce ai taura biyu ba su ba sa taunuwa yawa mazan nan fa su ne za su rike to a maza su ne ma auren kwarai da su ne eh, me yasa zaki ga dan aure ya tashi yarinya ba uba ko abu a ce Allah sarki ga ranar maza hmm. idan aka zo maganan aure maza su ne jagora su ne ke tafiyar da komai su ne ba su bata lokaci tabbas ai din namu daga baya ne su ne kuma za su tsaya idan rigiman ya tashi na aure tabbas za su shiga ciki ko da mata ko sun yi shirman su sun yi shirman su ke rike kan suna ana ma daukan ku matan ma shirmamu sa'annan akwai wani babban abu da iyaye suke sama yara su sa musu a zuciya su dangin miji ai gidan dan uwan ku ne ku shiga abin ku ku yi abin da kuka da haka yake wannan kuma daga wurin iyaye ne daga wurin iyaye ne yaro ya zo ya ta shuka rashin mutunci ma matan dan uwan shi idan kuma ta buɗe baki ta yi magana sai a ce ita ce mare mutunci ta hudu ba ake a ce to za ka rabu da dan uwanka ne akan matanka haka ne kuma kila su zuciyarsu suka zai zuciya ne ma yake kawowa mm. to da karshe mu ba da shawarwari ga iyaye mata da iyaye maza mu watan da iyaye akan maganar rawar da suke da shi ne muhimmanci a zamantakewar auren 'ya'yansu. iyaye dai magana dai ɗaya ne dai da wannan magana iyaye su dawo su rike girman su ne su zama masu kawaici da haƙuri da daure ma zuciya idan suka ga an yi aikata abin da ba daidai ba su tsawata daidai gwargwadon iyawa ko macen ne ko da ne ko da surukansu ne duk wanda ya yi abin da ba daidai ba a yi shi domin allah ka zaunar da yaran ka haɗa suka yi masu nasiha daidai gwargwado kakka kalli samu da yawa abin da ke damun mutane kallon wane yana da kaza ba zan iya gaya mashi kaza ba ko kuwa ka in kalli wane in ya na garin shi ya ɓaci in kasa yin magana to ba shi bane da za a dawo duka a koma al'adarmu na gargajiya na hausawa hausa fulani muna da kawaici kawai cin nan yana da amfani a dawo a rike shi an an abu ka yi domin Allah kakka so naka kai kadai in namijin ne kakka ware dan ba danka bane ka goyi bayan naka in mace ne ita uwan miji ka ta kyaru wannan ta nuna duka ɗaya nata ne ta hada su ta masu fada daidai gwargwado shine yake zai kawo mana masalaha abin da zan kara akan abin da ta ce shine ya kamata iyaye ni iya kokari da Allah mu duba wannan gabar yaran mu maza kafin su kai ga aure mu dinga kokari iyayenmu mu mu dinga tabbatar da cewa sun san menene aure kuma menene haƙoƙin aure kuma su san girman auren da za su ɗauko a kansu kuma mu tusa musu tsoron Allah da sanin muhimmancin kiyaye abinda da duk ka sani kai ƙoƙari iyayen ka kai adalci da kyautatawa gwargwadon ikonka ina ga idan aka bi shawarar da ita hajiya safiya ta bada da kuma kiyaye wa'innan abubuwan za mu samu sauki game da waɗannan matsalolin insha Allah. to kamar yadda dai malama ta faɗi ni ma na ɗora a kai ta ah, sa maza a gaba a nuna musu abin da ya kamata su aikata da amanan da aka basu domin wannan yarinya da aka basu aure amana ne su kuma iyaye su ma amana aka basu dan ba a dauko da daga jeji a zo a ce kawai na ba mata dole sai an nemo silan shi yawa sai an nemo silan shi tukunna to yanda kai ma aka baka amana ka rike uwan yaron har kuka kai ga kun haifi wannan yaron to ku rike amanan wannan ya da za a kawo muku ita dan albarkacin ku ne aka ba ɗan ku halayyan ku ne yasa kila aka kalla aka ba ɗan ku in ma ba shi ne to ku kokari ku sa haɗin ta sa an an a to sai a tsaye da gaskiya mm. addini shine kan gaba dan Allah mu bi yanda addini ta ce idan muka bi addini to komi zai zo mana daidai komi yana tafiya daki da daki an riga an tsara mana shi to mai kokari kan mai rayuwa irin na agwagwa mm. muyi irin na kaza wanda take taka ɗanta ba dan wai ba ta san shi ba gaskiya agwagwa ƴaƴan ne ke jagoranta mm. suna janta tana bin su to mai kokari mu yi hakan kwanciyan mu ne idan mu suka zama masu jin magana mu kai mu sa shi ma a cikin addu'a Allah ya sanya ya azurta mu da biyayyen ƴaƴan mu su zama masu jin magana shine babban matsalar da muke yi mm. amma kafin nan sai mu duba bayan mun ji maganar mu to in ba mu ji ba sai mu koma mu rika jin maganar su in kuma ba sa mm, nan ne mu ta istighfari mm. domin Allah ya shirya mana gaba mu masu sauraron mu kafin mu karkara shirin namu ga wakiliyar mu a Ghana Hauwa Abdulkarim ta Young Pioneer a filin kwalamar mu tare da bako da ta gayyato mana. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkan mu da kasancewa da ku a cikin shirin mu na kwalama. Muna tare da bakuwar tawa ya sunanki. Hajiya Azumi. Hajiya Azumi yau shirin kwalama wani abinci zaki muna. Ai muku tubani. Tubani? Tubani. Tubani yanzu ya shahara a shafukan sada zumunta saboda mm. abincin mutanen arewacin Ghana gani. So eh. muna ji me ya kamata mace ta nemi sannan ta yi tubani. Haka nan ne. Bari miki bayani shi ki gane. In kina son ki tabani shi ki shiga kasuwa. Mhm. Kika shiga kasuwa shi ki sai wake. Wake da kike so Niger ne nan na ne ke dai ki dai siye wake da kin siye wake ki ka zo sai ki je da shi manika shi a nika aka nika da zafin shi baki yake yi shi ki aje shi iska ya buga in yau zaki yi in gobe zaki yi wani nikan ciki ya nika ya kaman gari masara yanda ake nika gari Sangari ya yi gari kaman yanda ake nika ba da ruwa ba len isa zaki nika shi gari mhm. nika nika gari to yanzu zaki zo ran da zaki yi shi ki nemi tukunya karami mhm. Ki ka nemi tukunya karami shi ki sa ruwa kadan shi ki diba gari in kina so shi ki in kina so yayi danko shi ki bi da kwankwanti kadan ki gama da shi garin kwankwanti kadan ki gama da shi mhm. shi kika samu tukunya kika aje shi ki dama ka dama kika duba shi ki kawo muciya ki aje ki sa tukunin sakakanin kafafun shi ki ta tukawa kina bugawa kina bugawa kina bugawa keyboard kina bugawa kina bugawa zuwa can kizo ga kamar shi ya tashi kamar yadda zai tashi yadda ake soya a gawo sai ya tashi a kashe ki kin tun yi ruwan kan wanki kin aje ga garin gishirin ki aje she ki duba she ki zuba ruwan kanwan she ki kawo garin gishirin ki cikin me zaki zuba ruwan kanwan cikin inda yake buga abin da kike buga eh garin tubanin da ke shi garin tubanin gari da kika dibo na sa ruwa cikin ruwa shi ki buga shi ki buga da muciya ki buga da muciya kamar yadda ake buga kotse eh mhm. shi ki kawo ruwan kanwa shi ki zuba ki kawo garin gishirin ki ki zuba in ganye zaki yi da shi roba ne yana gare ki in gani ne sheki fara sawa kina dunkulewa kuma kamin ki dafa shi sheki bida tukunya ne da ki dafa kin bida itace mhm. itace ki ku cross ki jera kasan silban da zaki jera abincin kin mm. sannan ki kawo wani kwatuku kwataku kwataku kuma kawo kwataku ki rufe ai saboda eh saboda mhm. zafi nuna da ki sa ruwa kadan ruwa bai kai bisa ruwa idan na fahimci idan kin girka silban mm. ko tukunya sai ki kawo ruwa kadan kaɗan sai ki zuba ciki eh. sannan sai ki kawo itace sai ki jera ya rufe ruwan kaɗan sai ki kawo buhu kwataku buhu sai ki zo ki rufe kuma wannan itacen da kika sa lokacin da ruwan ya fara tasowa mhm. lokacin da ki je da shi kina gerawa kina jera abin da kika daddaure kina gerawa mm. idan cikin roba ne ko cikin ganye ne kika kare kika gera kika kare shi ki kawo roba ki rufe shi ki rufe shi ki ne shi ki bar shi kan lokacin da ina zai dafa abinci yana kai awa nawa akan wuta to oh, bai kai awa biyu zai ki bude ki duba ah, ya yi taushi ya yi ki yanka ki duba in ki yanka ki duba shi ki sauki shi ki sauki wurin ki taki fara cirewa ki bida abu kun flax ne shi kina sakawa kina wa kina saka ka kare shi ki sauki tukunin ki ya kare mhm. inda da ki kare ka kare kuma shi ki bida yaji yaji mhm. yaji na ka je siya a times ba tankwa ciki mhm. sai ka so yajin ki sheki nemo garin tankwa mhm. tankwa sosai eh, sheki nemo magi da gishiri ki bar bada shi ki dai daka cikin ki hada su ki hada shi kenan sheki kawo mai ki girka mai ki je ko silba ki girka sheki zuba mai sheki yayyanki ki yayyanka albasa ki bar shi zafi ka kar sheki zuba ki zuba albasan cikin mai zafi na wato ana ana yi mai dan wake tare eh, eh yanda ake dan wake mhm. aka yake yi mai za a ci shi da mai da yaji eh, kawai ya kani bani da mai da yaji yasa duka kenan a kakkashe hulla a sha tuwo To masu sauraron mu da haka muka ka karshen shirin namu a wannan lokaci. A madadin waɗanda kwa su musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Hauwa Sharif da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Yo,